matasan fulani a najeriya sun yaba ma shugaban kasa mai barin gado ibile jonathan a game da barkar da yawa shugaban kasa mai jiran gado janar muhammadu buhari alhaji shi'aibu haruna sogiji shine shugaban kungiyar matasa ta fulani a najeriya gaskiya na jinjina ma mai barin gado shugaban kasa Ubele Jonathan gaskiya na jinjina mata a matsayin shi na shugaban kasa kamin ya ga ya bada sanarwa shine ya bada sanarwa kowa yayi murna gaskiya ni na jinjina ma shugaba Ubele Jonathan mm. a fisa sabilillah na ji daɗi lalle ya nuna mazantaka kana ganin abin da ya kamata shugabannin Afirka su rinka yin haka nan da shugaban kasa kowa yayi koyi da irin abin da ya insha Allah na jinjina ma Ubele Jonathan ya bar babar rawa a waje ya taka rawa fi sabilillah dan shugabannin Afirka suna irin wannan watan idan mutum ya faɗi yayi barka ga wanda ya sami nasara kai ne za a samu ci gaba a Najeriya za a samu ci gaba a Afirka kuma demokradiya za ta kafa kenan a kasar Afirka da Najeriya baki daya. A wannan tarihin ma shugaba Jonathan ya kafa wani tarihi a Afirka ma gaba daya a yanda ya bada sanarwa kamin Ainel ya bada sanarwa ya bar wani babban nasarar da ya bari ke. Ba gani cewa kila tana kasa tana dabo saboda akwai wasu da suka ce za su zauna su duba kila su je kotu kotu. Insha Allahu a yanda yi maganan nan a matsayin shi na dotijo mu ba mu yi tsammani wani zai je ya ruɗe shi ya yarda da wannan magana. To ko me Alhaji Shu'aibu Haruna Sogiji zai ce a game da zaben Buhari? Ka na yi farin ciki ɗari bisa ɗari wanda ban taɓa san iyakan murnan da nake da tunda aka haife ni ban taɓa murnan da ya kai ma wannan ba. to Me yasa ka yi farin ciki? Abin da yasa na yi farin ciki tunda Allah ya kawo wannan talikin na ko yau Allah ya karbi raina na gode wa Allah amma insha Allah ko a ƙasa sai na taka na je na ga Buhari da ni da mutane na da ciyamomi na na 36 state insha Allah da za a yi da mu wannan gwamnatin namu ne. Kai ne shugaban kungiyar matasan Fulani na Najeriya wannan magana kana yi da yawon dukan matasan Fulani na Najeriya ne. Gaba har muna ji waɗansu suna ce su yi raba sun ba PDP za suna sanarwa irin masu bara da kungiya su bara da noma ke eh. kungiya mu ba haka ba ba mu taba tunkari wani dan siyasa mun ce ba mu naira biyar ba wato ku ba ku cikin waɗancan kungiyar fulani na kautal hori da na ce ba su goyon bayan buhari kenan ba mu kusa da su masu karbi abin da bai kamata masu bata sunan fulani ke akan mu dauke su me ya taimaka masa na samun nasara shi janar buhari allah shine a gaban ya taimaki janar olusegun obasanjo atiku abubakar rabiu musa Konkoso, da gwamnoni na kudu da na arewa da jama'a da talakoki da kirista da musulmi da pastor jihohi da rabbere da limamai da yan jaridu da obama kungiyar turai da kungiyar ecowas da jega allah ya kara ɗaukaka jega jegan nan allah ya kara ɗaukaka shi ya yi rawar gani kuma ya bar ka jega sai na je insha allah har mahaifan jega sai na je na gashe kawai. me kake son wannan gwamnati ta buhari ta yi muku. in allah ya yarda wannan fitinu fitinun da yake damun mutane arewacin najeriya mu insha allah allah ya kawo karshen sa don buhari mutum ne ba irin wanda zai je ashe kaza a yi ban bambanci buhari bai da kabilanci buhari kuma bai da kabilancin addini abin da ya ba mu sha'awa buhari mutumin ne kore hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya